This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niya murya arewa. za ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da aka so hakan a kan intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da salu garba muke farin cikin sake jan ragaman wannan shiri na hantsi bayan labaran duniya za ku ji an yi taron wayar da kai mutane game da cutar tarin huka a jihar Niger. kana idan muka koma cikin jihar adamawa ku ji yadda majalisar dokokin jihar ta kulle sa'ilin nan idan muka tsallaka zuwa kasar kamaru ku ji ra'ayin wasu game da yakin da ake da boko haram muna dauke da sharhin jaridun arewacin najeriya kana mu ba ku ma sauraro daman bayyana ra'ayinku da kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nuna takaicinsa a kan gazawar shugaban ƙasar sudan ta kudu silva kir da madugun 'yan tawaye rick machar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a wata sanarwa da kwamitin ya fitar jiya talata ya yi barazanar kakabawa masu wasu manyan jami'an ƙasar takunkumi waɗanda ake kyautata zato su ne suke hana ruwa gudu waɗannan manyan jami'an su ne suke kawo wasu manufofi da ke kawo rashin jituwa a ƙasar ta sudan yakin da ya ya cinyewa a ƙasar a ƙasar mai albarkatun mai ya ya kashe dubban mutane kana kuma ya raba wasu fiye da miliyan biyu da muhallansu an dakatar da neman gangan jirgin saman nan da ya fito daga jamus ya rikito cikin tsaunukan kasar faransa duhu ya tilasta masu aikin ceton dakata da aikinsu da yammacin talata sabili da tsananin yanayin tsaunukan jirgin da ke dauke da mutane 150 ya fito ne daga jamus amma ya faɗo cikin tsaunukan ƙasar faransa da aka fi sani da suna french alps duk fasinjoji da ma'aikatan jirgin sun rasa rayukansu kimanin 'yan sanda goma sha biyu ne da suka samu horo na musamman akan aikin ceto a tsaunuka suke tsare wurin da ke kudu maso gabashin ƙasar na faransa yau laraba masu aikin ceto za su hau tsaunukan su kwaso gawarwakin mutanen da hatsarin jirgin ya rutsa da su jami'ai sun ce jirgin mai suna green wing kera airbus a20 yana kan hanyar ta zuwa barcelona kasar spain daga birnin dostalov da ya fito wato da ya fada ba zato ba tsammani hukumomin faransa sun ce an gano bakin akwati da ke dauke da na'urar da ke bayyana duk abubuwan da suke faruwa yayin da jirgin ke tafiya yadda na'urar yanzu haka an kai ta birnin paris inda za a yi nazari a kanta kamfanin jirgin ya ce ya ɗauki faɗowar jirgin a matsayin wani hatsari ne kawai daga ikon allah ya gargaɗi waɗanda suke wato suke alakanta faɗowarsa da aikin ta'addanci da su yi taka tsantsan ya ce waɗannan jita-jita ne kawai haka ma fadan gwamnatin white house ta ce rahoton da ta samu bai nuna akwai ta'addanci ba game da wannan lamari to kada dai a manta da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka daga birnin washington wani dan kurin da banyi wake da ya kusa kansa da motarsa cikin sojoji da ke duba ababen hawa a birnin benghazi kasar libya ya kashe akalla sojoji bakwai wani rahoto ya ce mutane biyu ne suke cikin motar kawo yanzu dai babu wani babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin da to amma ana kyautata zato mayakan sa kai na masu kishin islama ne suka kai harin dama mayakan islaman sun kwace babban birnin kasar inda suka kafa tasu gwamnatin suka kuma tilasta wa gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita ficewa zuwa gabashin kasar harin na jiya talata ya zo ne daidai lokacin da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman akan libya Banadino Leon ya kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin gwiwa a ƙasar. Shawarar tashi wani yunkuri na kawo ƙarshen abin da ya kira dagulewar yaƙi. Tashin hankali da rikicin siyasa sun addabi ƙasar ta Libya tunda aka hambare kuma aka kashe shugaba Muhammad Gaddafi wanda yawa ƙasar mulkin a shekarar 2011 mutumin da yawa ƙasar mulkin mallaka na shekaru da dama. shugaba barack obama ya ce dakarun kasar 9,800 da ke kasar afghanistan za su gaba da kasancewa a kasar har zuwa karshen shekara duk da sabon wato shirin da aka yi na rage su in ji shugaba obama ya ce afghanistan kasa ce da ke cikin mugun hadari shugaban ya faɗi haka ne a yayin da yake taron manema labarai da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani a fadar white house jiya talata ya ce har yanzu 'yan ta'adda na kai hari hadda da ƙunar bakin wake a kan fararen hula a ƙasar mr obama ya ce amurka ta a aniyan faɗaɗa nasarar da dakarunta suka samu a ƙasar ya ce dakarun za su ci gaba da baiwa dakarun afghanistan shawarwari tare da horaswa da kuma taimaka musu da kawar da ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar don farko shugaba obama ya ba da sanarwar rage yawan dakarun ƙasar zuwa 2,500 a ƙarshen wannan shekara ba za su kai yawan hakan ba yayin da zai bar mulki a watan janairun shekarar 2017 shugaban afghanistan afshar gani ya ce za su yi amfani da jinkirin janye dakarun na amurka su karfafa horas da jami'an tsaron kasar tare da samun musu ingantattun kayayyakin aiki daga ƙarshe shugaba gani ya yi wa amurka godiya na musamman na sadakar da kudaden harajinsu da dakarunsu domin taimakawa ƙasar tasa To labaran duniya kenan kuka saurara. A jihar Niger an gudanar da taron wayar da kan mutane game da cutar tarin huka. Ga wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. An gudanar da ranar tunawa game da cutar tarin fuka da hukumar lafiya ta duniya ta ware. A ranar 24 ga watan Maris na kowace shekara ne dai hukumar lafiyar ta ware domin wannan cuta ta tarun fuka. Jami'an kiwon lafiya a matakai daban-daban dai na yin amfani da ranar wajen faɗakar da jama'a akan cutar. Dr. Ibrahim Tipping ƙwararren likita kuma babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da yake cewa game da wannan rana. Wato an kebe ranar 24 na watan uku. kowane shekara ta zago a wata ga kan mutane game ga illolin eh, taron uhu me da me ke kawo shi an yi zo ba magance shi ba me zai haifar to muka gan cewa don ana wayar da kan mutanen ba su mantuwa ba amma muka yi shiru an cewa za zo a manta mun tunatar da mutane cewa muna da cibiyoyi a duka manyan asibitocinmu inda ake sha maganin kyauta To ko yaya ake kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka? Dr. Ibrahim Tipping ya yi bayani. To dai alamomin su na ɗaya 'yan mutum na yawan tari, hai tarin ya fi sati biyu uku hudu zuwa shida ka na ɗaya ke na biyu mutum na gumi da dare ko yawan zuwa jiki na zafi wasu ma har sun hada suna ramewa alamomi su kenan kuma a ce mutuna da ciɗanya da wanda ke da shi ko a gidansu ko a wurin aiki ko ko shago ko kasuwa da kullum suna kusa da mutum to abin da ke kawo shi kenan kuma yawanci mun zo mun gano cewa wanda suke da cidan min eh, ciwon sida tun da garkuwan jikinsu ya ɗan kasa su ma abin yakan da ciwon kaman akwai rigakafi ta yadda mutum za a ce yana da rigakafin ko da ya haɗu da ko suna cuɗanya da mai shi ba zai kamu ba sai mana ai alluran rigakafi da ake kullum na yara din na yana cikin wanda muka sa yi na tarin lala da tarin huhu duk suna na yi a yanzu dai likitocin sun tabbatar da cewa an ɗan samu raguwar yawan jama'a da ke kamuwa da wannan cuta ta tarin fuka kamar yadda dr ibrahim tifin ya tabbatar ka ya ragu sosai gaskiya to me kawo raguwan shi raguwa gashi na muna gangamin wayar da kan mutane ana alluran rigakafi ana ba da magunguna kyauta a dole ya ragu tarin fuka dai na ɗaya daga cikin manyan cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ta dukufa wajen ganin an kawar da ita domin kuwa alƙalumman da jami'an lafiyar suka bayar ya nuna cewa cutar tana hallaka mutane miliyan ɗaya da rabi a kowace shekara a duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. To, mun gode Malam Mustapha. A jihar Adamawa kuma wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ne ya aiko da rahoton da ke cewa yanzu haka majalisar dokokin jihar na kulle biyu bayan yunkurin da wasu 'yan majalisar suka yi na tsige kakakin majalisar. wannan ne da karo na biyu a ƙasa da mako guda da wasu 'yan majalisar dokokin jihar adama ke yunkurin tsige kakakin majalisar dokokin jihar ahmadu umaru fintiri wanda ke sa insa da gwamnan jihar cikin makonnin nan su da 'yan majalisar da ke ma wannan yunkuri su goma sha ɗaya sun yi ƙoƙarin shiga zauren majalisar domin zaman gaggawa to a mako jami'an tsaro suka hana su shiga bisa cewar majalisar na fa hutu lamarin da ya kai waɗannan 'yan majalisar gazawa wani wuri inda masu kira wani taron manema labarai a taron manema labaran waɗannan 'yan majalisar sun zargi kakakin majalisar da jagorantar wani sabon yunkuri na tsige gwamnan jihar mr balajan gilari da kuma gudanar da jagorancin majalisar bisa abin da suka kira son rai honorable kundi su tsohon gagarba dau na majalisar dokokin jihar na ma cikin 'yan majalisar goma sha daya da suka nemi shiga majalisar to amma kuma aka hana su. Eh, wannan mun soma kenan abin da ya kawo wannan don rashin fahimta da shugabanmu yake yi kasan mulki daga allah ne kuma tun lokacin da allah ya ba wa balanglari uh, gwamnan adamawa shugabanmu ya sam kememe mu zo mu ba shi girmansa mu ma shi gaisuwa kuma mu ba shi tabbacin cewa za mu yi aiki da shi shugabanmu ya ƙi yin wannan kuma kaga in haka ya faru mutanen adamawa ne za su wahala gaskiya baya ma pdp aiki. kai sau nawa ka ganshi ya bi tawagan pdp campaign sau nawa ka ganshi kuma ma kan kana so za mu faɗa maka sunan ɗan takara da yake supporting a sdp a zone ɗin da gavna yake takarar eh, senator tun da baya son wannan gavna ɗin shi yasa ya je yana supporting ɗan sdp a zone ɗin to sai dai kuma su 'yan bangaren kakakin majalisa sun ma mai da martani game da abubuwan da ke faruwa mista da kamalu da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisa da kuɗin jihar adama ya ce fa fa suna nan daram da kakakin majalisar to abin da yake faruwa wasu tsiraro ne daga cikin majalisar adamawa arewa su suke da wannan niyya na tayar da tarzuma amma zari gaskiya shi kakakin majalisar adamawa alhaji amadu umaru fintiri mutum ne wanda ya yi ma adamawa aiki a zaman shi a kakakin majalisa ya yi ma adamawa aiki a zaman shi acting governor na adamawa state ya yi ma pdp eh, adamawa alheri bisa ga shugaban shi da yake nunawa. Shi ma dai kakakin majalisar Honorable amadu Umaru Fintiri ya ce fa bai razana ba da wannan barazana da wasu suke na neman tsige shin. Ka wasu tsirarru a cikin 'yan majalisa da suka bijire suna wata jam'iyya sun taru an ba su kuɗi cewa su yi causing confusion a cikin majalisa su cire ne wanda ubangiji bai ba su nasara ba a e, litinin da ya shige muka dawo yan pdp da muke tare da su goma sha ɗaya suka ce waɗannan ba su kyauta ma majalisa ba suka cire leaders ɗin guda biyu to daga nan wannan zancen ya tabarbare waɗanda suke ba su kuɗi su yi causing confusion ma majalisa da jam'iyya ta pdp da zaɓen da za a yi su ba su huta ba suka ci gaba da yi har muka samu zance cikin dare karfe uku na asuba ta yau cewa za su yi zama karfe shida wanda kuma babu wanda yake da izini a cikinsu ya kira majalisa nan ta dawo ta yi zama saboda ba principal officer a tsakaninsu babu speaker a tsakaninsu kakakin majalisar dokokin jihar adamawa kenan honorable ahmadu umaru fintiri wanda kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a tsakanin bangaren yan majalisar da ke dasa da gwamnan jihar da kuma bangaren fintiri wanda ya jagoranci watsi ga tsohon gwamnan jihar adamawa murtala yako ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya an gaishe ka ibrahim abdulaziz to saboda ba za mu samu damar kawo muku shirin maimaitawan shirin ciki da gaskiya ba a shakata da wannan faifan Allah magani Annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka zaga cikin lagos kuma ga ba ta galai na shin galibin labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kin kantikin suwai dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau to madalla mun gode yanzu kuma idan muka tsallaka makwabciyar najeriya wato kamaru wakilin muhammadu dandane ya tattaro muna ra'ayin wasu 'yan kasar game da yakin da ake da boko haram taron dangin da aka yi kamaru da chadi da niger wato wannan taro zai aifi da mai ido don abun da ya sa sun ba da himma kwarai da gaske a da sojojin najeriya suna yin abun suna ja da baya suna yadda makamai suna gudu ka duba lokacin da suka karbi baga ayan boko haram a lokacin kwata-kwata ba su wuce su hamsin ba suka kori sojojin najeriya amma yanzu ka duba da kamar da chadi suka shiga ka duba yadda abun ya zama ikon Allah a ciki kwata kwata ai yakin ma kusan karewa wato kenan a ganin ka su sojojin na kamaru da na chadi da Najeriya kokarin da suke nan wato za su za su samu nasara sun taimaka za su samu nasara an Allah yadda to ai yanzu wasu suna kwararwa suna shigowa cikin kasar Kamaru duk da haka ai daga baya zo da za a mai da jami'an tsaro bayan Muhammad Dandama sai a rika mai da jami'an tsaro a baya suna jiran gari to wanda suke garurukan suke zaune kan iyakoki yawanci duk al'umman ba sa cikin gari mutanen gari su ne za su ba da haɗin kai a jami'an tsaro to haɗin kai kamar ya kamar idan aka ga wani bako wanda shike ba a yarda da shi ba sai a ba da report a wajen jami'an tsaro haka ne za mu rika aikin ba wai sai soja ba mu ma sojoji ne wanda dole za mu kare kanmu wato a nufin ka farin hula ma ya kamata ya ba da ya taimaka kwarai to kasar faransa ta ce ita ma za ta iya taimakawa da ba da labari kana gani wannan ya isa ya taimaka wajen yakin da ake yi kai wannan bai isa ba wannan duk jolli joga ne ko a cikin wani rahoto da aka fitar an ce makaman da aka karba hannun boko haram kashi kusan 45 cikin ɗari na waɗannan makaman an ce kira faransa ne ya ga wannan zancen to ai ka san ita faransa tana da shigo shigo ba zurfi duk wannan mai yiwa ne kuma na ji suna nema su kare kansu amma wannan bai isa ba ni ne isa anakon to me zaka faɗa game da wannan haɗin kan da aka yi na yaƙi da 'yan boko haram wato haɗin kan na da aka haɗa kai a yaƙi boko haram ya kyau na goyi bayan su ɗari bisa ɗari. To Allah ba za ka ba ma sojoji. Sojoji abinda abinda suka nema duk gwamnati ya ba su ne. To ya ki ganin ƙarshen an kusa a samu ƙarshe ko kuma ta saura dai tukuna. Ka yanzu ma alhamdulillah tunda na ji an karbi garuruka talatin da shida ba wanda da ya koma a hannun Boko Haram yanzu sojoji sun karba. Chad da Nijar da Kamaru kai sun ba da himma. Allah musu albarka kuma Allah ƙara musu albarka Allah ƙara musu himma akan aikin da suke wannan. assalamu alaikum ni ne wanzam sayari a nakon kai boko haram din nan fa gaskiya ya sha mana kai wato kana gani za su iya gudu kenan yanzu amma ni za su gudu insha Allah za su gudu to ai kuma ba wajen shiga wai za ka gani idan su gudu za su tsere a ina ina za su tsere ba halin da za su tsere ai amma gama da su ya kusa muke gani amma jami'an tsaro su tashi su tsaya da kyau mu ma mu tashi mu tsaya da kyau Allah taimake mu kuma ku tashi kace jami'an tsaro su tashi tsaya kuma ku tashi ku tsaya wani tsayuwa za ku yi ku to tsaron da za mu kowa tsare sama na. da me da makami to ai kai baka da makami amma akwai makami kam menene makaminka addu'a addu'a shine makamin mu ni ne saman kano kungiya na kasan kamaru abinda ni ka so in Allah ya yadda Allah taimaka mutanen Kamaru da Sali da nijar din nan aikin da suka yi nan mun ji murna sosai sojojin za su iya koran yan boko haram a yanzu da an ɗibi kwanaki suna fafatawa da su to yanzu da suka ɗauka makami da karfi haka nan za su kore su in Allah ya yadda abin nan duk yayi sanyi ni ne Muhammadu Umaru ina zama ana kan to wannan faɗin nan kam sai Allah kare mu kam tunda dai bai iso wurin mu ba ta bangaren gefe su kuma Allah riba su da shari mu kuma Allah riba mu da wannan mu kuma sai mu ƙara yin addu'a Allah ya kare mu da wannan lissafin na amma ba abun abu na kuma muna yaba ma sojoji waɗanda suke gumurzo da waɗannan mutanen nan muna yaba musu muna taya su addu'a kuma Allah ubangiji ya ƙara musu kuzari kuma kuma mu Allah ya kare mu to madalla ana jin waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe uku da minti goma sha tara yanzu kuma ga mustapha nasir batsari da shirin jaridun arewacin najeriya Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Blueprint da kuma babban labarin ta da ya shafi harkokin babban zaben ƙasa da ke tafi a Najeriya. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta bugo wani rahoton da ke nuna cewa wata babbar kotu da ke zamanta a birnin Lagos ta hana gwamnatin Najeriya girka sojoji a lokacin gudanar da babban zaben da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. To amma a nata gefen jaridar leadership ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da ke nuna cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsab domin tunkarar zaben. Jaridar dai ta ambato mataimakin sufeto janar na rundunar 'yan sandan Najeriya AIG Okoye a birnin Oyo yana cewa sun shirya tsab domin baiwa 'yan Najeriya kariya a lokacin gudanar da zaben domin tabbatar da an yi shi lafiya. Har ila yau dai a kan maganar babban zaben Najeriya ne jaridar People's Daily ta babban labarinta da kuma kalaman shugaban Kasar Amurka Barack Obama. Jaridar dai ta ambato Barack Obama yana kira ga 'yan Najeriya da cewa su kaɗa ƙuri'arsu domin kawar da ƙungiyar tayar da ƙayar baya a Najeriya wato Boko Haram. To ita ma dai jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako. ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da batun siyasar ƙungiyar kwadagon Najeriya wato NLC a takaice. Jaridar dai ta ambato ministan kwadagon Najeriya ne Sanata Joel Ikinye yana nuna rashin amincewarsu da ɗaya ɓangaren na ƙungiyar kwadagon. Jaridar dai ta ce ministan ya bayyana cewa ko kaɗan gwamnatin Najeriya ba za ta amince da ƙungiyar kwadagon da ke ɓangaren Mr. Ajore ba, ya kuma furta haka ne a lokacin da yake zantawa da wasu daga cikin sababbin shugabannin ƙungiyar kwadagon ƙarƙashin jagorancin Dr. Ayuba Wabba. A ƙarshe dai da jaridar Daily Trust za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako, wadda ita ma babban labarinta ya shafi babban zaben Najeriya ne da za a gudanar. Jaridar dai ta ambato tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Shagari da kuma kungiyar tarayyar Afirka wato ECOWAS sannan da shugaban kasar Amurka Mr. Barack Obama suna cewa dole ne zaben Najeriya ya kasance ingantacce kuma cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To yanzu kuma ya kawo mu ga wato sakonnin da ku masu sauraro ko bar muna akan faifai. to na farko dai duk mutumin da ya sai da katin zabensa na dindindin sakamakon irin wahala da ike ciki to haƙiƙa ya ci amanar al'ummar najeriya ya ci kuma a kasarsa domin da wannan katin zaɓe na dindindin kake cire duk wani azalimin shugaba wadda kake gabe ma adalci ba to sai ka zo kake sai da yancinka kan wani farashi wadda kuɗin bai fi ka kashe shi a kwana ɗaya ko biyu ko uku ba to saboda haka ina so in janyo hankalin masu aikata irin wannan abu ya kamata gwamnatin ƙasa ko jami'an tsaro su kama su yi musu hukunci domin ba daidai ba ne kai ba siyar ma kai ba a kan wani dalili za ka je ka sai da yancinka ka janyo ka bala'i da al'ummata mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa voa mai magana ni ne mataimakin shugaban kungiyar matasan fulani na najeriya wanda aka fi sani da Walder fulbe forum of nigeria aliyu imam aboki daga jihar kwara kaya ma mazaunin kano a voa ina son bayyana ra'ayina a yanzu zaben najeriya bai wuce kwana biyu ba a yi shi da haka ina ba yan uwana shawara ga duk wanda zai jefa kuri'a sa ta yi addu'a sannan ya kai kuri'arsa ma'ana ya bar wa allah idan ya jefa kuri'arsa ina son na yi amfani da wannan damar na kira da shugabanni ma'ana biyu da kuma sauran masu faɗa a da su gaya wa ɗan uwa da matasa muhimmancin zaman lafiya idan babu zaman lafiya zaɓin nan ko an yi shi ba za a ji daɗin sa ba Allah ba mu zaman lafiya ka san mu ya kare mu ya sa a yi lafiya a ta a gama lafiya a farma na da alƙur'ani a shirin bura jigawa Najeriya daga nan Jos a ra'ayi na ina so ne in yi zazzaɓi ga al'ummar Najeriya musamman matasa a ya kamata mu sani cewa a 'yan takarar nan fa da apc da pdp da ma kowace jam'iyya sai suke domin kuwa idan an ci mulkin nan suna iya yin ma mulkin haɗaka a matsayinka na matashi in ka je ka kai kanka ka rasa rayuwarka to kai kawa kanka kuma kai ka ainihin wato rasa rayuwarka kai ma ka asara saboda haka su ko bayan haka to suna nan tare ne saboda haka duk mutumin da za a yi ba za ka ji ainihin wani dan takara guda daya ya rasa ransa ba sai dai kai wanda baka ji ko wanda bai ji bai gani ba ko kuma ku yan banga siyasa da haka ya kamata mu nutsu mu san ainihin wato halin da muke ciki mu san kuma ainihin wato daraja da kuma amfanin rayuwarmu ga duniya da ainihin wato 'yan uwanmu gaba daya to wannan nasiha ce da nake miƙa ta ga dukkan yan uwa yan najeriya sambo barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum a yau ina so ne kira ga yan na talakawa masu yin zaɓi da cewa don allah don annabi mu guji duk wani abu da zai tayar mana hankali sannan kuma mu kiyaye duk wani abu da zai jawo mana a yi bani din wannan zaɓe namu saboda wannan zaɓe shi ne zakaran gwajin dafi kuma duk alama ta nuna akwai nasara da fatan allah ubangiji ya bamu nasara mu kasa mu tsare mu raka mun zaɓa. jinjina wa shugaban hukumar zaben najeriya farfesa jega game da irin jajircewa da i wajen yin amfani da wannan na'ura ta tantance masu yin zaɓe wato katrida. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice kuma Salo Garba ya shirya domin ya kawo muna. waɗanda suke fafutukar kawo wasan olympics a bazar shekarar 2024 zuwa birnin boston da ke jihar massachusetts arewa maso gabashin amurka suna neman goyon bayan 'yan ƙasar suna buƙatar a saka madafar cikin ƙuri'ar jihar massachusetts a zaben da za a yi baɗi domin jama'a su yanke hukunci. Watanni biyu da suka gabata, kwamitin Olympics na Amurka ya zaɓi birnin Boston a matsayin birnin da zai shiga takarar karɓar bakuncin wasan a shekarar 2024. Kwamitin ya tsallake birane kamar su Washington da San Francisco da Los Angeles. To sai dai eh, kuma abin mamaki a neman ra'ayi da wani gidan rediyo ya yi a kan Olympics ɗin. Sakamakon binciken ya nuna cewa mazauna birnin Boston ɗin kashi 36 ne cikin 100 suke son a kawo wasan birninsu. Shugaban ƙungiyar da ke son a kawo wasan birnin a kawo cikin birnin Boston a shekarar 2024 John Fish ya shaidawa shugabannin 'yan kasuwa da suke samar da kudaden taimakawa. domin a kawo wasan a birnin boston jiya talata cewa idan jama'a suka kayar da manufar a zaben da za yi baɗi to shi ma zai janye manufar tashi to madalla da takaitattun labaran nan kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci gaba ɗayansa sai an jima can da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har shirin himma ba ta garago na bello habib galadanci yanzu a madadin dukkanmu a nan sashen hausa musamman shi salu garba da ya taya na gabatarwa da wanda ya ba da umarni ciyojo hiro jone da injiniyanmu na wannan lokaci injiniya john ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.